hukumomin tsaro a jihar bauchi sun tabbatar da kisan wasu mutane guda uku ciki har da hakimin garin soro a karamar hukumar ganjuwa a daren jiya asabar kamar yadda kakakin hukumar 'yan sandan jihar bauchi dsp haruna muhammad ya shaida mini a tattauna mu da shi ta wayar tarho ya ce 'yan bindigan kimanin su shida suka yi kwantan bauna kafin su yi dirar mikiya tare da buɗe wuta akan mutanen jiya da misalin karfe bakwai da minti arba'in da biyar wasu mutane su guda da dauke da makamai wanda muke kito da zaton yan fashi da makami ne sun ramikiya a can kasuwar tsoro da suka je sai suka kashe wasu yan kasuwa guda biyu da kuma hakimin wannan gari wanda sunan shi abdulrahman isa baba na shekara arba'in da biyar kasan a jiya kasuwan su ne eh. suka ɗebi wasu kuɗaɗe da kuma san nawa ne a gurin nan wanda suka harba a kasuwa so suka gudu jami'an mu sun je gurin to da muka samu labari muka garzaya wannan guri muka kwashi yana wanda aka harba aka buga gaisu asibiti sannan kuma muka killace wannan area gaba daya da zumman kama wayanda suka yi wannan ta'asan sannan kuma za ka iya tunawa ranar talatin ga watan bakwai dubu biyu da goma sha hudu mun samu wani abubuwan da ke fashewa a can azare tun daga wannan lokaci rundunar mu ta shiga aiki haikan daga bisani dai mun samu mun kama wani suspect guda ɗaya sannan kuma a dalilin kama shi da muka yi mun samu bindigogi guda bakwai biyu daga cikin su g3 biyu daga cikin su k2 rifle sannan kuma akwai wannan bareta rifle guda uku sannan kuma da double barrel gun guda ɗaya yanzu haka yana taimaka mana wajen yin bincike sannan kuma akwai wasu 'yan fashi da makamai ma guda kudu da muka kama su ma duk suna taimaka mana wajen bincike To kaman na wanda ya faru a garin Soro jiya din nan kun iya kama su ne ko kuma dai me ake ciki? Eh yanzu haka muna nan muna ta bincike. Mm, duk abin da bincike ya haifar za mu sanar da ku. na kuna gwada mutane uku ne aka kashe amma kuma wata majiya na bayani cewa mutane hudu ne. Ato, mu ne majiyan mu abin da muka gani zahiri ko muka tabbatar mutane uku ne. Me kake faɗa wa al'umma? Jama'a su ci gaba da haɗin kai kuma jama'a su ci gaba da addu'a Allah kawo mana a ah, ƙarshen wannan al'amari. Bayani kenan daga bakin kakakin hukumar 'yan sandan jihar Bauchi dangane da aika aikar da wasu 'yan bindiga suka gudanar a garin Soro. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.